yau sati ɗaya da ya wuce kawai sai na ga text text ɗin yana cikin wayata sai ce min sai na ga an ce ranka ya daɗe to Allah ina so in dai ka tuna da ni ka buga min waya daga ƙarshe sai na ga ya sa malam garba mai shayi da ya sai malam garba mai shayi sai ya turo can daga baya sai na ga ya sa da ya ban karanta ba a lokacin sai ce na ɗunɗaye da inda kai karatu nan da nan da sauri sai na buga masa na ce malam garba baka mutu ba ya ce yana muka yi maganganu da shi kuma muka ci gaba da waya har a yanzu nan da zan zo nan na ce mai to 'yan jami'a sokoto ne za mu zo za mu yi taro idan mun da insha Allah matan Allah ba da sa ya kai to mallan ke Allah ba da sa a daina wannan hayaniyar Allah ke mana kai abin haya